Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran kuka kama a cikin shirinmu na safiyar yau Alhamis kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyarmu a yau an soshin tarbiyya da kuma shirin na Afirka a yau. idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madala masu sauraron su kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumidumin su. Ga labaran duniya farko muhimman kanin su. Ƙasar Iran ta ce, ba dangantaka da ƙasashe masu 'yanci irin ƙasar Cuba. yana da mahimmanci sosai said hassan nasrullah ya ce zaben da aka yi a labanan ya ƙara tabbatar da irin farin da 'yan gwarma suke da shi a ƙasar. ƙasashe masu hakoman fetur a afirka na gudanar da taro a ƙasar angola kan batun sanya hannun jari Ɗan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar senegal ya ƙi sanya rigar psg mai da tambarin 'yan luwaɗi Yanzu kuma ga cikakkun labaran. kasar Iran ta ce, faɗaɗa dangantaka da ƙasashe masu 'yanci irin ƙasar Cuba yana da mahimmanci sosai. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi a lokacin wasu mataimakin Prime Minister ƙasar Cuba Ricardo Ruiz ya faɗi cewa, faɗaɗa dangantaka da yankin Latin Amurka musamman ƙasashe masu 'yancin kai irin su Cuba. da suka tsaya gaban gwamnatoci masu girman kai na duniya yana da mahimmanci sosai ga kasar Iran. Mataimakin Firaministan kasar Cuba Ricardo Ruiz ya jagoranci babbar tawaga zuwa nan kasar Iran domin gana da manyan jami'an gwamnatin kasar da kuma halartar taron haɗin gwiwa kan tattalin arziki karo na goma sha takwas domin kara bunƙasa yanayin dangantakar tattalin arziki da ke tsakanin ƙasashen biyu. Har ila yau shugaban na Iran ya siffata dangantakar da ke tsakanin Havana da Tehran a matsayin babbar dabara. kuma ya bayyana irin bangarori daban-daban da iran za ta iya yin aiki tare da ƙasar ta cuba yadda za a ci gajiyar juna a nasa bangaren mataimakin firaministan na cuba ya mika sako ga shugaban iran na aniyar ƙasarsa na ganin an bunkasa dangantakar tattalin arziki da cinikayya tsakaninta da ƙasar iran sai da hassan nasrullah ya ce zaben da aka yi a labanan ya ƙara tabbatar da irin farin jini da 'yan gwarmaya suke da shi a ƙasar babban sakataren ɗin ƙungiyar gurma ta hezbollah sai da hassan nasrullah ya jina waɗanda suka kada ƙuri'unsu a zaben yan majalisar dokoki da gudanar a ƙasar kuma ya ce sakamakon zaben da aka fitar wani saƙo ne da ke nuna irin goyon baya da 'yan gurma suke da shi ga al'ummar ƙasar a jawabin farko da ya yi bayan sanar da sakamakon zaben na 'yan majalisu da aka yi a ƙasar labanan sayid nasrullah ya ce duk wata barazana da tsoratar da al'ummar ƙasar da aka yi domin juya ba ga 'yan gwagwarmaya ba ta tasiri ba kuma ya nuna cewa kujerun da kungiyar ta samu a zaben da aka yi babban nasara ce da tabbatar da yadda farin jininta ke kara karuwa. da yake ishara game da zargi mara tushe da ake na tsohon bakin iran a batun zaben kasar ya ce ba a taɓa ganin jakada ko wani ma'aikacin ofin jakadancin iran da ya sa baki a zaben ƙasar ba amma kowa shaida yadda ofin jakadancin amurka da jakadan saudiya da ke ƙasar suke katsa Landan a harkokin zaɓe dumu-dumu a ƙasar ƙasashe masu haƙoman fetur a afirka na da taro a ƙasar angola kan batun sanya hannun jari rotanni sun bayyana cewa manyan ƙasashe masu haƙoman fetur a nahiyar afirka na da wani taro a birnin luwanda na ƙasar angola domin gano bakin zaren hanyar da za a bi wajen samar da waɗanda za su zuba hannun jari a ɓangaren man fetur da makamashi a nahiyar a nasa bangaren sakataren janar din kungiyar masu hankoman fetur a nahiyar afirka umar ibrahim ya faɗi cewa abubuwa dama sun faru a duniya a yau da suka tabbatar da cewa ba da gaske ake yi ba game da batun musayar makamashi da lokacin da aka zo batun tsaron ƙasa to sai batun makamashi ya shiga cikin barazana kuma a manta duk wani batun musaya sai a koma ana neman man fetur da iskar gas da kuma kwal ya ce Karancin masu sanya hannun jari a bangaren man fetur da iskar gas a nahiyar Afirka na tsawon shekaru ya sanya an samu koma ba a yawan adadin man da suke haƙowa ta hankumi da aka sanya kan makamashin Rasha ya sa ƙungiyar OPEC da ƙawayenta sun tsara yadda za su cimma kaso mafi yawa na man da ake fitarwa a kasuwannin duniya. Ƙididdigar da ƙungiyar ƙasashe masu fitar da man fetur ta duniya OPEC ta fitar ya nuna cewa a watan Maris ƙasashen Angola da Najeriya sun kusa cika rabin giɓin da aka samu na yawan man fetur da ake fitarwa a kasuwar mai ta duniya. Ta masu da kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Dan wasan ƙwallon kafa na ƙasar Senegal ya ƙi sanya rigar PSG mai dauke da tambarin 'yan luwaɗi. Shugaban ƙasar Senegal Macky Sall ya bayyana goyon bayansa ga ɗan wasan Farsan German ɗan ƙasar Senegal Idris Gueye kan rahoton da ake cewa ɗan kwallon ya ki sanya rigar wasa da ke ɗauke da tutar 'yan maɗigo da luwaɗi. Rahoton da kafar yada labaran France 24 ta nakalto ya nuna cewa 'yan wasa a Faransa a ƙarshen makon da ya gabata sun sanya riga mai launin bakan gizo da ya nuna goyon baya ga masu fafutukan neman 'yancin 'yan maɗigo da luwaɗi. An ambato kocin PSG Mauricio Pochettino na cewa wasu dalilai na ƙashin kai ne ya hana wasu 'yan wasan fitowa fili sai da rahoton ya janyo wa gay wanda yake musulmi ne suka da bakin jini a wani sako na twitter da shugaban kasar senegal maki sal ya wallafa ya ce ya gamata a gina ma'adin dan wasan don mafi yawancin 'yan wasan kasar senegal musulmi ne masu riko da addini an haramta yin luwaɗi da maɗigo a ƙasashen yammacin afirka laifin da za a iya ɗaure mutum shekara biyar a gidan yari da tarar sama da dala 2,500 gwamnatin najeriya ta dakatar da akanta janar na kasar kan zargin almundana da naira biliyan 80 ministar kuɗi da kasafin kuɗi da tsare-tsare ta ƙasa dr zainab ahmad ita ce ta sanar da dakatar da babban akanta janar na tarayya ahmad idris daga bakin aiki bayan zarginsa da hannu a badakalar kuɗi naira biliyan 80 da hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arziki zagon ƙasa efcc ke bincike a kansa jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa sun damƙe idris ne a ranar litinin ta gabata kan zargin kakatar da makudan kuɗaɗe har naira biliyan tamanin an kama shi ne ban yaƙi amsa ga yadda da hukumar ta yi masa don amsa wasu tambayoyi da suka shafi almundahana da dukiyar ƙasa hakakin hukumar ta efcc wilson uwajiren a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce bayanan sirri da hukumar ta samu sun nuna cewa ahmad idris ya kakatar da makudan kuɗaɗe ta hanyar ba da kwangiloli na bogi da kuma zuba jari a harkar gidaje a birnin kano da abuja to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Aminu Ibrahim Kiyawa kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo iya cawo sa jamhuriyar musulunci ta Iran. Muna godiya da kuke ba mu dama mu da mu albarkacin bakin mu. Mai magana Mamman Salisu Dodo wanda ake kiran shi Dozman to a daidai sau Tribune Official. To nan ina jinjina ma matasan jihar da magaram yan kungiyar a daidai sau wanda suke tattaki yau ranar Laraba sun je bankin jini sun gudanar da bada jini a kaɗan matasan da suka je masu a daidai sau kusan sun kai ɗari biyu. Kuma wannan ba karo na farko bane wajen karo na uku ne suna koyi da yayin su uwa abokan abokansu 'yan kulab da fada na jihar da magarme kamar yadda suke gudanar da aiki da tsatsace kasar su kuma da taimakon al'umma 'yan uwansu wanda suke gadon asibiti anan abin da zan ce da ina jinjina musu Allah ƙara dankon zumunci Allah ƙara ba da lafiya wanda za a samu damar zuwa dan a gudanar da wannan ba da jini da ake mai magana eh, Dozman moto a daidai sau turbin official kungiyar masu kira saurare bugo da ƙari kuma mamba ne a coordination na jihar da magarin da fada assalamu alaikum Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Iram sunana Kadora Diga garan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Muna godiya da wannan damar da kuke bamu. Muna bayyana mu kan batutuwan da ke shi mana tuwa ƙwarya to yau na shigo ne shiki wannan shirin domin yi kira ga gwamnan Bala Abdulkadir na jihar Bauchi ya kamata ya dubi hanyar mu da ya lalace daga filin shagari zuwa gadar maiwa. Gaskiya wannan hanyar ta lalace fiye da yadda ake tunani gani yadda masu ababen suke yawan bi wannan hanya kuma sai ka samu ana ta samun hatsarurruka wani lokaci. Ga ramuka ga ruwa gaskiya hanyar ya lalace muna kira gare shi ya taimaka gyara mana wannan hanya ra'ayi na ra'ayina na ta ƙaishe daga naku kadora diga gadan fulani shugaban kungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar bauchi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Tarasa da Magana. Yau tsokaci na ne zan yi shi da tar Allah wadde da yunkurin juyin mulki da aka so a sojojin Mali masu adalci. Sai dai kuma abin ba zai zo mana da mamaki ba saboda mun ji tsokacin Faransa da take cewa wannan sojoji na Mali da suke mulki a yanzu ba ta yi na'am da su ba kuma za ta yi duk iya mai yiwuwa ta ga ta mulkin hula a ƙasar Mali. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausa na boh da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis nigeria to a yau na shigo wannan gida ne domin ku bani dama in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke cimin tuwa kwarya to hakikanin gaskiya shugabanninmu na kasashen lafiya afirka to aiki ya rage naku da yake lokacin damina ya fara karatuwa gaskiya kamata ya a ce shugabanninmu na lahiyar afirka sun rinka ba talakawa taki yadda ya kamata domin ta haka ne za a samu amfanin gona wanda kasashen mu lafiya afirka za su ci gaba da ci da kansu ba sai sun kwanta da wata ƙasa ba a ƙarshe ina yi wa wannan gidan rediyon mai albarka fatan alkhairi allah ubangiji ya kara ɗaukaka wannan gidan rediyo da mu masu saurare baki ɗaya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal gannan kebis ɗin najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullah ma'aikatan gidan radio musulunci ta Iran mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. Ina so ku bani dama zan tofa albarkacin baki bakina akan ɗalibin da ya kashe malaminsa har lahira. Hakika wannan abin damuwa ne kuma abin takaici ne. Kuma kallon bidiyo ka da ake na season season kiman da ake na 'yan daba shi ma yana taimakawa kwarai da gaske ya kamata iyaye su kula da tarbiyyar yaransu Allah sa kiran mu ya tafi inda ya dace Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu yau tsokacin da nake son in yi bisa wasu halaye ne da muka gani da ke faruwa nan jihar Agadas yan mata na haifuwar yara su yada su cikin satin ga an samu katakai fudu wanda mace sai ta haifi yaro ta kashe shi wannan halaye gaskiya muna kira ga uwayen yara na farko bai kamata ba ya kamata su sa su idanu mace za ta haifu za ta ɗauka ciki wata tara tana wahala da shi kuma lokaci kaɗan ta zo ta kashe shi wannan bai dace ba sa'annan muna kira ga hukumomi na gargajiya da na bariki su ɗauki matakai kwarai bisa wannan halaye ba halaye ba ne na musulunci a gaskiya wannan halaye ya kamata a ɗaukan musu mataki kwarai da gaske wadda mace za ta ɗauka ciki wata tara tana wahala da shi kamar ga wadda uwa ke son ɗanta wata tara tana wahala sa'annan ta zo lokaci guda ta kashe shi shine muke kira ga jagorori na hukumomi da gargajiya da uwayen yara da allah da annabi wa'annan halaye ya kamata su kawo ƙarshe ko ina cikin faɗin duniya ba ma a nan jihar agadas ba maimakon magana alkasu babu liman a harbe daga jihar agadas a tashi lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Jamhuriyar Musulunci Tehran. Kuna tare da Lord Dan Madan Fada Zikir ta dago muna godiya da kuke babu dama muke kira mu to da albarkacin bakin mu. Ta wannan ne nake roƙon dama zan faɗi ra'ayina a bisa kan gwamnati da ta ce 'yan majalisa duk wanda yake cikin majalisa idan yana da mace guda ba ya da damar da zai kara kuma idan yana da biyu ba ya da damar da zai kara gaskiya hakikin bai ba daidai wannan take hukuncin musulunci ne da za su ce mutum kai kara arme idan yana kan majalisa aihuwa mutum ko da miliyan ko ɗari gare shi allah ne yake bada ci da sha ba su suke bada ba dukkan su zo akan wannan mulkin ake neman 'ya'ya ake aihuwa kuma ake ciyar da su don wannan dabarar tasu ba ta kawowa wani wadata abinci ko wani abu kawai a koma ga Allah a ci gaba da roƙon Allah a yi biyayya ga Ubangiji zai ba da abin da za a ci a sha insha Allah duk wannan gewaye-gewaye na turanci bai kawo mana abin karuwa kuna tare da lauɗin mu da fara zikin latiraguwa tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu shafin Hausa Radio BOH sunana Uda Mamadu a Jatkori. a karamar hukumar gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar niger Yau zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu don mu faɗi albarkacin bakinmu. To ni zan yi magana ne akan shugaban ƙasarmu mame bazum da ya fito yake cewar a rage aifuwa kuma mai mace ɗaya ya zauna da ɗaya mai biyu ya zauna da biyun shekara ya ƙari to ina kira ga iyayenmu malamai su fito su gaya mishi gaskiya yanzu tun da ya yi wannan maganan ba malamin da ya fita ya gaya mishi gaskiyar cewa wannan maganan nashi ya karo da musulunci amma sun yi gumsun kyale to ina kiran ku malamai iyaye kusan cewa hakkin al'umma na hakki na karatun da kuka yi abin da kuka sani na gaskiya da buka hutowa ku yi magana don shugaban ƙasa ya yi magana to kusan dai allah yana ganin ku Assalamu alaikum gidan radio ta Hausa da farko suna na tasiu ungo tudu daga karamar hukuma ta gafa ta jihar da magaram to yau ra'ayina kan zanga-zanga da 'yan kasar da suke yi ta nuna ƙin jinin kasar faransa da take kasancewa a cikin kasashenmu na afirka to wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma muna kira da shugabanninmu na kasashenmu na afirka yana da kyau su ganewa kasar faransa ba wai tana son mu da karuwa ba ne hasali ma albarkatun kasashenmu ne take ɗiba take kaiwa can kasashen su suke sarrafawa suke samun kuɗaɗen tafiyar da ayyukansu na yau da kullum yana da kyau shugabanninmu su gane na gode gidan radio pihoyot hausa daga tasiu unguwa tudu daga karamar hukuma ta fatai a jihar da magaram tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ci hausa suna na abdulaziz crazy daga damagaram a jamhuriyar nijar. kira na ga nake kan matasanmu na nijar ga baki mu bisa kan abubuwan hawa ne musamman maza ga matashi ya biyo layi a guje bisa abun hawa ya huce kuma akwai dangoji masu tsaidawa masu bada don me aka yi wannan dangoji don saboda su kare lahiyar mu matasa da kuma duka abin da ya kamata akan abubuwan hawa musamman ma sai ga canji ba wuta mota ba wuta an zo an huce wannan bai kamata ba ya kamata a ce matasa su gane guje-guje wannan bai da amfani a bisa abubuwan hawa mai magana abdulaziz burji daga damagaram a jamhuriyar niger to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. madala yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau duniyar mu a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne a kan zaben kasar labanan wanda aka yi a cikin kwanakin nan da kuma sakamakon da yake tattare da shi da kuma abubuwan da za su biyowa baya sai dai kafin nan za mu share fage a cikin fitowa ta farko kenan dangane da amurka ta bayyana matsayarta a kan zaben tun kafin a yi shi ta bakin ɗaya daga cikin tsoffin jami'an ta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to gabanin yin zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar labaran mataimakin ministan harkokin wajen amurka na baya wato david shinka ya yi wani furuci wanda yake nuni kai tsaye da tsoma bakin ƙasarsa a harkokin cikin gidan wannan ƙasa da ayyana makomata a fagen siyasa to dama dai ba wani abu ne da yake sabo ba cewa amurka tana yi ruwa da tsaki a cikin kowane abu babba da ƙarami wanda ya shafi ƙasar labanan kai tsaye jakadun amurka mace ko namiji a wannan ƙasa ta labanan kan kirayi 'yan siyasa ƙasar ko su kai musu ziyara domin yi musu shifta kan abin da suke so a aikata duk da cewa ƙasashen larabawan da ke yankin tekun fashe kamar saudiya da ɗaya daular larabawa suna yi wa amurkan abin da take so kai tsaye a ƙasar labanan amma haka bai isa ba zuwa da kaiwa ya fi aikewa da ɗan saƙo sannan nan abu ne da ya cewa abin da mai da labanan ta zama ta da irin wannan muhimmanci a wajen amurka da wasu ƙasashen turai shine batun gwagwarmaya da ƙungiyar hezbollah take yi da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba domin ita ba da muhimmancin wannan ƙasar a wurin turawan bai wuce na sauran kasashen da suke a matsayin 'yan zaman banci a fagen siyasar ƙasa da ƙasa ba cibiyar nazari ta washington institute da ke amurka ta gudanar da wani taro na bidiyo daga nesa a ranar 12 ga watan nan na mayu da mazarta suka gabatar da jawabai mabambanta daga cikin mahalarta taron da akwai hani gaddar Wace mai nazari ce akan harkokin labanan a wannan cibiyar sai dabi shinka wanda tsohon mataimakin sakataren harkokin wajen amurka ne mai kula da gabas mai nisa sai bashar haidar wanda malamin jami'ar amurka ne da ke kasar labanan wanda ya jagoranci wannan taron robert satloff ya bayyana cewa an buɗe wannan taron ne kwanaki kaɗan gabanin zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar labanan sai da duk da haka abinda taron zai mayar da hankali a kan shi shine tasirin ƙungiyar gwagwarmayar hezbollah a tsakanin 'yan shi a ƙasar labanan zaɓar wannan jigon dai ya zo ne saboda ƙaddamar da wani littafi mai taken yunkurin hezbollah sharhi a kan unguwar zahiya da kuma al'ummar shi'a a labanan marubuciyar wannan littafin da ita ce hani gaddar wacce mai nazari ce a wannan cibiyar da ta ɗauki nauyin gudanar da taron daga cikin bayanin da shinkare wanda ya fi jan hankali shine ya bayyana cewa a lokacin gwamnatin barack obama ba ta mayar da muhimmanci mai yawa ba ga kasar ta labanan kamar yadda hakan ta kasance a lokacin gwamnatin donald trump a wancan lokacin kasar ta labanan ta fuskanci durkushewa ta fuskar tattalin arziki saboda matsin lamba amurka kuma a wannan tsakanin ne aka samu fashewar wasu abubuwa a tashar jiragen ruwa ta beirut wacce ta haifar da wata girgizar ƙasa ta siyasa a cikin ƙasar ta labanan shanka ya kuma ci gaba da magana a kan takunkuman da gwamnatin su ta rika ƙaƙaba wa cibiyoyin tattalin arziki da amurkan ta ce suna da alaƙa da hezbollah da suka hada da bankin jamal trust bank shi dai wannan jami'in na amurka ya ambaci cewa ya taka rawa wajen tattara bayanai da suka shafi kungiyar hezbollah musamman ta fuskar tattalin arziki bugu da ƙari shinkar ya ce baya ga ita kanta hezbollah sun kuma kakaba takunkumai akan abokan hezbollah na siyasa kamar sarkin shugaban kasar jibran basir kai tsaye ya ce duk wanda yake kawance da hezbollah to za su rusa shi ta fuskar tattalin arziki da kuma bata masa suna dangane da yadda za su kada hezbollah a zaben da aka yi tsohon mataimakin ministan harkokin wajen ƙasa amurka ya ce sun yi la'akari da zaben da aka yi a ƙasar ta labanan a shekara ta 2016 wanda wata sabuwar ƙungiya mai suna beirut tuna ta bayyana a fagen siyasar ƙasar, kuma ta samu wato kujeru na azo a gani don haka suka ɗora a kan wancan abin da ya faru domin ganin hezbollah ta samu koma baya a zaben da aka yi a wannan shekarar ta 2022 shankar ya kuma ce gwamnatin amurka ta yi amfani da wasu 'yan kasuwa 'yan shi'a a matsayin ma'aikatanta domin cimma wannan manufa tata kuma akan haka ne ya zirci labanan ɗin har sau biyu zuwa uku a lokacin da yake aiki ya kuma ce ɗaya daga cin abokansa na kusa da kusa wanda ɗan kasuwa ne kuma wanda yake rayuwa a cikin yankunan da hezbollah ɗin take da tasiri sannan kuma yake adawa da hezbollah ɗin mai suna lukman suleiman ne ya shirya musu wani taro da wasu fitattun 'yan kasuwa kuma baya ga 'yan kasuwar shankar ya ce suna kuma da wasu 'yan jarida waɗanda suke haɗuwa da su da zuma dora su a kan layin fada da ƙungiyar ta hezbollah wasu daga cikin wato ɓoyayyun sirri da shinkadin ya fito da su fili wanda waɗanda ba su sani ba suka sake fahimta akan yadda amurkan take tsoma baki a harkokin labanan ya bayyana da suka ƙirƙiro yunkurin nan da ake kira na goma ga watan oktoba a matsayin kungiyar farar hula wacce manufarta shine bakanta sunan hezbollah da bata tsakanin kungiyar da kawayenta wannan taro ya kara bayyana wa duniya musamman waɗanda ba su da masaniya akan rawar da amurkan take takawa wajen bata sunan gwagwarmaya a cikin lamana. ba kuwa don komai ba sai don share fagen da idan lokacin zaɓe zo akalla ba hezbollah ɗin ba ƙawayenta su samu koma baya wajen samun ƙuri'u ko kuma ma a shafe su domin a taso da waɗanda suke adawa da hezbollah ɗin a fagen wato siyasar ƙasar da zama su ne waɗanda za su iya kafa gwamnati to a fitowa ta gaba da yarda allah za mu yi magana ne akan sakamakon zaben da yadda ya kasance da kuma irin hasashen da ake yi na irin sauyin da zai iya jawowa a fagen siyasar ƙasar labanan ɗin musamman bisa la'akari da cewa an yi amfani da kuɗi a fili ba a ɓoye ba wajen sayan ƙuri'u da kuma ya baiwa fitattun 'yan siyasar da suke adawa da gwagwarmaya a ƙasar nasara ta zahiri da kuma koma bayan wasu abokan ƙawancen ƙungiyar ta hezbollah To masu sauraro za mu da sa'aya a nan sai ku kasance tare da mu a fitowa ta gaba domin jin abubuwan da muka yi bayani za mu ɗora a kai. Kafin makarkare baki ɗami ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. madalla yanzu kuma sai shirin ansoshin tarbiyya wanda zan gabatar. Amsoshin tarbiyya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka mu da sake saduwa a cikin shirin na asoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyin ku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro tambayar mu ta yau ta fito ne daga malam mansur muhammad yusuf mai shago a kasuwar gombe wanda yake cewa tambaya ta ita ce shin ta yaya zan yi don in tarbiyyar da 'ya'yana dangane da zamantakewa tare tare da wasu mabiya addinan ganin yadda ake samun saɓani tsakanin musulmi da musulmi da kuma kiristoci a nan najeriya sosai assalamu alaikum mai sauraro muhammad yusuf mai shago a babban kasuwar gombe madala malam muhammad yusuf tare da wannan tambayar taka da idan Allah za mu yi ƙoƙarin sa maka tambayarka gwargwadon abin da muke iya tattarawa dangane da shi da farko idan kai mabiyin masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ne to ya kamata ka koma ko kuma dole ka koma ga wani malami da kake taklidi da shi kake bin sa a hukunce-hukunce na shari'a ya zama kana tafiyar da rayuwanka ne bisa fatawoyinsa da ya rubuta a cikin littafinsa don amfanin mabiyansa mafi yawan wa'annan malamai dai wa'anda suka kai wannan matsayin suna zaune ne a kasashen iraki da iran da lebanon da pakistan da india da kuma bahrain amma mai yiwa a sami wasu daga cikinsu a sauran ƙasashen duniya a cikin irin wannan littattafan malaman sukan warware wa mabiyansu musamman abubuwan da suka shafi zamantakewa tsakanin musulmi da sauran mabiya wasu addinai ko kuma a babin umarni da ayyuka mai kyau da kuma hani da miyagun ayyuka sukan yi irin waɗannan bayanai a ciki idan mabi ya sami daman karanta waɗannan babobi to zai san mafi yawan hanyoyin zamantakewa tsakanin mutane amma dangane da cewa rikice-rikice sun yi yawa a tsakanin musulmi da kuma musulmi da mabiya wasu addinai musamman kiristoci ina iya cewa wannan ya danganci wayewar mutane da shi addinin musuluncin kansa don a gaskiya musulmi da dama ba su san addininsu ba don haka ya kamata a koma makaranta ko kuma dai a rika tambayar malamai masana na kirki wa'anda suka san addinin sanin na gaskiya sannan malamai su rika yin bita a tsakaninsu saboda sanin sabbin hukunce-hukunce na addini wa'anda suka danganci zamantakewa a tsakanin mutane don lokaci da wuri suna da tasiri a wasu lokuta wajen fitar da hukunce-hukuncen shari'a sai kuma batun rikice-rikicen addini tsakanin musulmi da wa'anda ba musulmi ba wannan wani abu ne mai muhimmanci wanda ya kamata malaman addini ko kuma malaman addinai daban-daban su san cewa suna da alhakin fahimtar da mabiyansu abubuwan da sauran mabiya addinan ba sa so sai a kiyaye su don a zauna lafiya kamar misali mabiyan kowane addini a duniya ya san cewa batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kona alkur'ani mai girma a ji musulmi ba abin amincewa ba ne idan mabiyan sauran addinai sun kiyaye wa musulmi wannan abubuwa to za a zauna lafiya da su bilasali ba a san musulmi da batanci ga annabawa na wasu addinai ba kamar dai annabi isa alaihi salam wajen kiristoci da kuma annabi musa salam wajen yahudawa a wajen musulmi rashin imani ko girmama ɗaya daga cikin wannan annabawa yana sa mutum ya fita daga addinin musulunci imani da annabawan allah da suka gabata sharaɗi ne na zama musulmi sannan don tsananin girmama wa'annan annabawan allah wa'anda suka zo kafin bayyanar musulunci musulmi suna sanyawa 'ya'yansu sunayensu don girmama su suna kuma ɗaukaka su a matsayin bayan allah manya-manya duk da cewa ba su kai ga Manzan Allah ba su kai ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa tsarkaka daraja daraja ba a wajen mabiya masabar iyalan gidan manzan Allah ko kuma Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a wajen sauran musulmi don haka babban aiki ne ya hau kan malaman addini musamman a kasashenmu na su fahimtar da mabiyansu kan zaman lafiya da fahimtar juna da kuma sanin matsayin kowanne daga a cikinmu da yadda za mu yi hulɗa ba tare da an shiga hurumin wani ba da fatan mai sauraronmu wato muhammad yusuf ya karu da abin da muka tanada masa masu sauraro nan kuma za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma wata fito idan lakai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau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 Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance tare da mu. Somalila a jamhuriyar Nijar tun dai bayan kalaman da shugaban kasar Muhammadu Bazoum ya yi na cewa duk ministan da ke son ƙara aure to ya bar masa gwamnatinsa 'yan ƙasar da ke da kimanin kashi 99 cikin ɗari na musulmi ke ci gaba da tafka muhawara kan batun. Shugaba Bazoum ɗin da ya bayyana hakan ne a wani jawabi da ya yi yayin zagayowar ranar bikin mata ta kasar wace ta gudana a ranar 13 ga watan mayun nan inda ya soki matakin wasu mazaje masu karamin karfi da ke auren mata fiye da ɗaya tare da haifan 'ya'ya da ba za su iya ɗaukan nauyinsu ba. Il sai mun ba da misali duk ministan da ke son kara aure ba mu hana shi ba amma ya bai gwamnati muddin yana cikin gwamnati za a hana mashi kara aure don me na ce hakan saboda in tayar da muhawara in janyo hankalin mutane ya musulmi kamar ni zan ce haka saboda ni musulmi ne kuma na karanta suratun nisa saboda maganar Allah ce mai tsarki ba za mu nisance ta ba parce que la parole de Dieu est sacrée et on ne doit pas s'en éloigner to sai dai batun ya bar baya da kura a kasar tare da haifar da cece kuce shugaban kasan mu mai bazum da ya fito yake cewar a rage aifuwa kuma mai mace ɗaya ya zauna da ɗaya mai biyu ya zauna da biyun shi to ina kira ga iyayenmu mu malamai su fito su gaya mishi gaskiya tun da yayi wannan maganan ba malamin da ya fita ya gaya mishi gaskiyar cewa wannan maganan nashi ya karo da musulunci amma sun yi gumsun kyale gwamnati da ta ce duk wanda yake cikin majalisa idan yana da mace guda baya da damar da zai kara kuma idan yana da biyu ba da damar da zai kara gaskiya kin bai ba daidai wannan take hukuncin musulunci ne haihuwa mutum ko da miliyan ko ɗari gare shi Allah ne yake bada ci da sha ba su suke bada ba tun kan su zo akan wannan mulkin ya'ya ake haihuwa kuma ake ciyar da su don wannan dabarar ta su bata kawowa wani wadata abinci ko a koma ga Allah zai bada abin da za a ci a sha insha Allah to domin tattauna wannan batun mun gayyato mana da Sheikh Abbas Yahya malamin addinin islama a birnin agadas da ke arewacin kasar ga kuma yadda ya ji da wannan furucin na shugaba muhammad bazum da ya janyo ce kuce a kasar to abinda muke so mutane su tsaya su a hankalinsu su tsaya su fahimci tukun shi mai faɗin wannan magana menene yake nufi da ita kar su ari bakin shi su ci mishi albasa sai a tsaya a gai a ce to wannan magana in haka shugaba kake nufi da ita misali kamar ka ce a wajenka auren ne bai dace ba wani daga cikin ministoci ya ƙara don saboda irin abun da su nasaru suke kwatantawa na cewa polygamy ko ko hada mace fiye da ɗaya a cikin gida ba abu bane wanda ya dace to wannan in haka ne hakika shugaba ya yi kuskure a cikin bayanin shi kuma hakika ana nema gare shi ya yi komo da yake shi ma musulmi ne kuma ba nema yaka bai saba ma musulunci yaka yin maganganu ne karkashin kana'a tashi wadda yake ganin kamar haka nan shine ci gaba to idan an gano abun da aka yi kuskure ne to malamai suka ce a rujo ilal haqqi fadila a komo zuwa abun da yake gaskiya ne shine girma kuma shine daraja saboda haka sai a dawo a yarda da hukuncin da Allah maɗaukakin sarki ya saki gaba ɗaya a bisa ga kowa da kowa musamman ma mutane waɗanda suke da hali kamar ministoci da sauransu cewa halal ne gare su idan sun gama cewar da ta yi musu ta dace da tsari irin na addinin musulunci su aure ta ta zanta biyu ko ta zanta uku ko ta zanta hudu saboda dama haka nan Allah ya ce a cikin farkon ayat kafin ya komo ya ce wa in khiftum Allah ta'dilu fa wahida abin da yake fanki ma taba lakum minan nisa'i ku aure abin da ya muku dadi wanda ya burge ku daga mata biyu biyu ko uku uku ko furfudu to yace in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci a tsakanin su ba sai ku tsaya daga guda to al gafarta malam madaman akwai batun wadata da tarin dukiya daga cikin sharɗan ƙara aure a musulunci ba a sa magana ta wadata ba ba a sa magana ta mai ake cewa yawan kuɗi da yawan dukiya ba ko yawan gidaje abinda dai Allah yake magana a tsakanin mata wanda zai hana namiji ya aure fiye da ɗaya shine kawai yana tsoron ba zai adalci ba shi kuma adalci a cikin shari'a ba ana nufi sai ka zama da su cikin gidaje masu girma da sauraye ka musu maye mayen shimfiɗu ka sa su cikin wani hali na jin daɗi na rayuwa wannan sha'anin Allah ne shi abin da aka yi bukata gare ka kai namiji Allah ce li yunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra wannan haka Allah yace Allah ce mai wadata ya ciyar da matar shi bisa ga wadata wanda kuma aka kumtata ma arziki shi kuma ya ciyar da su daidai gurgure yadda ya iya Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha shi Allah bai azama rai ba sai abun da ya bata shine yace ta yi amfani da shi wajen ciyar da kanta da wanda ke karkashin ta saboda haka Allah ce sai ba da usrin yusurin Allah zai sanyawa bayan wahala Allah zai kawo sauki to kaga kenan wannan ayoyi da suka rage suka gabata sun nuna cewa Allah ya halalta a auri mace fiye da ɗaya ga mutum wanda yake mawadaci ne ma ko talaka abinda aka bukata gare shi ya yi adalci a tsakanin su ya aure su sannan kuma akwai ayoyi da suka nuna cewa dama shi namiji abinda ake da bukata gare shi shine ya tashi ya zage damtsan shi ya yi kokari wajen ciyar da iyalin shi ba ya zo ya yi kwance ba yana shirin sai abin da hannun wani ya mushi dama nan musulunci ya riga ya gama da wannan bayani ya ida da shi saboda haka ba a zancen a ce mutum ya auri mata ko su sun gagare shi to yadda Allah ya ce kai sallah haka Allah ya ce ka tashi kai tsaye wajen kulawa da matanka ka nemi abinci ka ciyar da su ka shayar da su dukkan su wajibai ne na shari'a wanda yake musulmi ya washe bagare shi ya kula da shi to da yake ana samun musulmi kangararru shine wani lokaci kake ganin mutum yana da iyali ya zama na kuma bai kula da su ba don ba sai biyu ba ko uku wani lokaci guda ne ma mutum gare shi amma kuma sai ka ga bai kula da ita bai kula da yaran ba wannan bai dace ba ya kokari kuma ya kula da abin da Allah ya sanya a karkashin shi to shek idan har shugaban ya faɗi waɗannan kalamai ne da wata manufa ta daban ya batun yake ne in ya faɗi wannan magana shi shugaban ƙasa bisa ga waɗansu manufayya wanda suka sha bamban da wannan ya zama a ce ya ce kar ministoci su ƙara aure amma ba don saboda auren ba baya da kyau a'a ya zama da don saboda suna rike da wani yauni ne na talakawa kuma abin da suke sarrafawa duka dukiyoyi ne na talakawa to ya san da cewa abin da za su yi daga cikin auren tun daga tambayar shi har zuwa kyautocin da za a kaiwa gidansu yarinya har zuwa ɗawainiyar bikin duka yana iya ya kasance cikin dukiyar da ke cikin hannuwansu ne na talakawa to wannan haka nan ne muna goyon bayan shi ɗari bisa ɗari bai kamata mutumin da an minista ba ya amfani da abin da ke cikin hannun shi daga dukiyoyi na ƙasa ya yi ake cewa don saboda jin daɗin rayuwar shi kawai da biyan bukatocin kanshi wannan haka nan ne ya cancanci idan an gano shi ya yi haka to lalle a fitar da shi kuma ya cancanci lalle a dakatar da shi na biyu kuma mafi yawanci ministoci sukan yi aure da sifarsu ta minista misali yana yi wa dama a kowa yariyar da yake ka neme ta ba a baka ba saboda a wancan lokaci ana ganin baka da dacewa na a baka ita sai ka zo ka yi amfani da wannan matsayin naka ka sake neman ta don saboda ka san da wuya kana bisa wannan matsayi uwaye yariya su sha da baya kenan ka ga wannan shi ma aure ne wanda aka yi na cirsa sawa a fakaice saboda ba za su iya cewa ba za su baka ba saboda kar ashe ka kulla musu ko kuma ka shirya musu wasu makirce-makirce bayan haka nan wanda yake za su dai baka saboda matsayinka to kaga wannan ma shi ma abu ne wanda bai dace ba don haka abin da ya fi ga shi minista ni ma a tunanina yana iya bari har ya sabka sannan sai ya yi aure saboda duka wa'in ga abubuwan su sabka su bushe bisa gare shi na daya ya zama ya yi shi ne da tsiraran dukiyar shi saboda in bai bisa hukuma to idan za aure babu wani abu da za a samu na damar taba dukiyar gwamnati duk abin da zai kashewa a aljifin shi ne to sannan ne za a gane ya yi abin ne a bisa ga fuska wadda ta dace sannan kuma inda za a bashi za an bashi ne don allah ba don wani matsayin shi ba To malam ya taɓo batun iyali dama a Nijar an jima da ake ta muhawara kan yunkurin gwamnati na neman rage haihuwa barkatai ba tare da kula da yara ba wanda 'yan ƙasar da dama ke ganin wani amsa bukatun wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ne ko ƙasashen yamma. Algafarta malam ya batun hayyafa ko tara yara yake a musulunci. to lalle a game da wannan tambaya sai in ce maka nasi na ma'aiki Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo ya yi bayanin cewa kahu tana salu ko kuma tazawwaju salu fa inni mukatirun bikum al-umama yawm al-qiyamah wannan nasi ya zo ya yi bayanin halalcin yin aure kuma da bukata hayayyafa kuma shi ma'aiki Allah sallallahu alaihi wasallam ya illantar da wannan abun da cewa dan saboda al'umma shi tafi yawa ne akan sauran al'ummomi ran tashin kiyama don haka ba za a sharaɗa wannan magana ba da zancen wadata ko kuma kyakkyawar rayuwa kamar yadda wasu suke neman su kwatanta don shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi magana bisa ga wannan ba shi ya takaitu ne bisa ga abin da alkur'ani ya yi umarni da shi na cewa a yi aure fiye da daya kuma riko a yi shi daidai gwargwado yadda aka iya babu wanda ya ce mutum sai ya iya biya maɗiyan shi lakwal ko kuma ya iya ɗaukar wata ɗawainiya su wadda bata san su ba sa'an nan ne yake da dama ya haife su ba wanda ya ce haka a cikin tsarin addini kuma na biyu kullum ni ana irin wannan magana ina kwatanta ma kasashe irin namu cewa su bar maido hankali wajen yawan haihuwa saboda ita yawan haihuwa wani al'amari ne wanda Allah ya riga ya kaddarta ma kowane mutum abin da zai samu ko gwamnati ta yi magana ko ba ta yi magana wannan abun sai an same shi ita gwamnati ta komo wajen kulawa da mas'uliyarta ta nema ma ɗiyan ta duka hanyoyin da za su samu walwala da rayuwa mai kyau tunda gwamnati Allah ya bata arziki ta mu ta Nijar wani lokaci ciki rashin kuzari ne daga su jagororin saboda suna tsoron makircin kafirawan yamma shi ke hana su da su yi yunkurin fitar da arziki nasu wanda inda sun fitar da shi shine zai magance musu matsalar wannan haifuwar da suke gani ana yi inda mu arziki muna da shi da haka maimakon a tsaya a shiga magana cewa ka a yi aure saboda an yi aure yara za su wahala a ishi hanyar ta wahala muna gatanan Allah ya bamu ita a fitar da alkhairin da Allah ya boye a cikin ƙasarmu yadda mutanenmu za su samu su yi walwala wannan mu kullum shine jawabin da muke kawowa kuma shi ita ce magana da ke nuna mutum yana so ya yi aiki dosa ita zai tayya ba wani zance ba wanda yake na shirme alkafar ta malam wace nasiha ce ku malamai kuke da ita ga hukumomi musamman kan batutuwan da ke da alaka da addini to ni nasiha da da zan gudanar da bisa ga shugaban kasa da sauran shugabannin kasashe na kasashen mu na afirka shine su kula a duk lokacin da suka shiga cikin wani taro ko kuma za su yi maganganu lalle yana da kyau mutum ya kasance magana wadda za in ta shafi addini to kafin ya furtar da ita ya zamana ya tattauna shi da mashawartan shi na addini wanda suka san addini kuma waɗanda suke jin tsoron Allah ba tsoron shi ba da matsayin shi domin akwai masanin da yake ka ne kana iya ka tambaye shi shawara saboda yana jin tsoron ka yana ganin girman ka yana tsoron ya rasa shi matsayin nashi sai bi maka abun yadda kake so ya baka shawara yadda ka zaka jin daɗin shi a'a wannan bai yi ba ya tambayi mutanen da ya san mutanen Allah ne waɗanda yake a bisa abin da yake so ya zanta akan shi na addini za su iya mishi bayani bayani dalla-dalla cewa ga fuska halalci ga fuska haramci ga abin da in an faɗe shi bai zan laifi ba ga abin da kuma an faɗe shi a addinance ya zan laifi ga irin abin da ya kamata a nisance mashi a cikin jawabi ga irin abin da yake in an taɓo shi ma ba komi kamar yadda yake hatta shugabanni na kasashen turai suna amfani da irin wannan ba don komi ba don saboda shi shugaba matsayin shi babba ne kuma allah ya sanya shi a cikin wuri wanda yake kowa shi yake kallo kuma kowa shi yake saurare saboda haka iya ya samu kuskure bale wajen bangaren addini to abu ne wanda zai zama babba wanda mutane za su wasu su yi amfani da shi ma bisa ga agharat kamar manufayya na siyasa don su sabke matsayin shi ko kuma su cutar da shi da haka duk yana da kyau a cikin kare kan shi shi shugaba da kulawa da martaba shi da matsayin shi ya rika tsayawa kan maganganu kafin ya riga ya zartar da su ya tattauna da malamai waɗanda yake masana masu tsoron Allah ba masu tsoron shi shugaban ba domin faɗa ma shugaba gaskiya alkhairin shugaban ne kuma alherin ƙasan ne ba mai da shi baya ba ne ba kuma rena shi ba ne na biyu kuma shugabanni lalle sai sun rage yawan magana saboda yawan magana a cikin kowane wuri a cikin kowane taro yakan iya kawo tuntuɓen halshe magana wadda yake magana ce ta addinin musulunci lalle ba kowane mutum ya kamata ya sa bakin shi ba a cikinta. kuma sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake ya haɗa mu kafin nan dai a madadin shi Sheikh Abbas Yahya malamin addinin Islama a birnin Agadis da ke arewacin jamhuriyar niger ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Ƙasar Iran ta ce fadada dangantaka da ƙasashe masu 'yanci irin kasar Cuba yana da mahimmanci sosai. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi a lokacin gana wasu mataimakin Firaministan ƙasar Cuba Ricardo Ruiz ya faɗi cewa fadada dangantaka da yankin Latin Amurka musamman ƙasashe masu 'yancin kai irin su Cuba. da suka tsaya gaban gwamnatoci masu girman kai na duniya yana da mahimmanci sosai ga kasar Iran. Mataimakin Firaministan kasar Cuba Ricardo Ruiz ya jagoranci babbar tawaga zuwa nan kasar Iran domin gana da manyan jami'an gwamnatin kasar da kuma halartar taron haɗin gwiwa kan tattalin arziki karo na goma sha takwas domin ƙara bunƙasa yanayin dangantakar tattalin arziki da ke tsakanin ƙasashen biyu. Har ila yau shugaban na Iran ya siffata dangantakar da ke tsakanin Havana da Tehran a matsayin babbar dabara. kuma ya bayyana irin bangarori daban-daban da iran za ta yin aiki tare da ƙasar ta cuba yadda za a ci gajiyar juna a nasa bangaren mataimakin firaministan na cuba ya miƙa sako ga shugaban iran na aniyar ƙasarsa na ganin an bunkasa dangantakar tattalin arziki da cinikayya tsakaninta da ƙasar iran sai da hassan nasrullah ya ce zaben da aka yi a labanan ya ƙara tabbatar da irin farin jini da 'yan gwarmaya suke da shi a ƙasar babban sakataren ɗin ƙungiyar gurma ta hezbollah said hassan nasrullah ya jina waɗanda suka kada ƙuri'unsu a zaben yan majalisar dokoki da gudanar a ƙasar kuma ya ce sakamakon zaben da aka fitar wani saƙo ne da ke nuna irin goyon baya da 'yan gurma suke da shi ga al'ummar ƙasar a jawabin farko da ya yi bayan sanar da sakamakon zaben na 'yan majalisu da aka yi a ƙasar labanan said nasrullah ya ce duk wata barazana da tsoratar da al'ummar ƙasar da aka yi domin juya baya ga 'yan gwagwarmaya ba ta tasiri ba kuma ya nuna cewa kujerun da kungiyar ta samu a zaben da aka yi babban nasara ce da tabbatar da yadda farin jininta ke kara karuwa. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da su sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa wanda kuka ji muryoyin su tahir amin yake cewa mun yi ni lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh